Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Asabar 13 ga watan Fabrairun shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Yakubu da kanin labaran duniya. To Baballe Majalisar Dattawan Amurka ta ci gaba da zama da safiyar yau Asabar a matsayin kotu akan batun tsige tsohon shugaban kasa Donald Trump. a yau asabar masu adawa da juyin mulkin sojoji a kasar myanmar sun ci gaba da shirya gagarumin zanga-zanga a kwana na takwas a jere inda kuma ake ci gaba da kama masu sukar gwamnatin sojan lamarin da ke kara fusatar da jama'a a kan kama zababbiyar shugaba ausan suci kana wani jami'i a cikin rukunin masu bincike daga hukumar kiwon lafiya ta who da suka je kasar china domin gano mafarin cutar coronavirus ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa cajin ta ki hannunta bayanai akan batutuwan coronavirus 174 da aka fara ganowa a farkon bullar cutar a birnin Wuhan. fanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa a jamhuriyar Nijar yayin da yakin neman zaben shugaban kasar zagaye na biyu yakan kama kungiyoyin rajin kare demokuraɗiyya a kasar sun yi kira ga 'yan Nijar da su kula kan yadda wasu 'yan siyasa ke kalamanta da zaune tsaye. su yi aiki da dokoki na ƙasa su yi aiki da doka wa mu ta kwada electoral kundi na zabe kuma su mutunta irin ga dokoki na zabe don mu ƙara bada mu zama misali cikin duniya muna kira ga duk 'yan Nijar duk inda suke kar su saurari batun inda su hitowa inda ba na ƙware na Ha kuma za ku yi cewa a Najeriya adadin Fulani 'yan gudun hijira daga kudancin kasar zuwa jihar Kaduna na ƙara ƙaruwa suna bajiya nan nan dazukan nan wasu a graziri za wasu a hanya yanzu a kaciya an samu magidanta gari da hamsin iyalan sun kai wajen dubu hudu. sannan kuma za ku cewa masana da kwararru a najeriya na ci gaba da tafkan muhawara kan yin sulhu ko akasin haka da 'yan bindiga daɗi a arewacin ƙasar bayan nan kuma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda babu yakub makeri ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana to amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Majalisar Dattawan Amurka ta ci gaba da zama da safiyar yau Asabar a matsayin kotu a kan batun tsige tsohon shugaban kasar Donald Trump. Masu shigar da ƙara daga Majalisar Wakilai da lauyoyin Trump babu wanda ya bayyana aniyar gabatar da shaidu lamarin da ke nuni da bangarorin guda biyu za su kawo ƙarshen muhawarar da suke yi a yau Asabar kana ba da bata lokaci ba kada kuri'a zai biyo baya. A ranar Juma'a lauyoyin Trump sun kammala bayanan kariya da suke baiwa tsohon shugaban kasar na Amurka, inda suka mutunta cewa bai ingiza taron jama'a suka yi mummunar hari kan majalisar dokoki a ranar shida ga watan Janairu. Lauyoyin Trump sun kwatanta wannan shari'a da wani bita da kullin siyasa ce kawai. lauyoyin trump sun ba da bahasinsu ne a cikin sa'o'i uku a ranar juma'a amma ba su yi amfani da sa'o'i goma sha shida da aka ware musu domin su gabatar da bayanansu ba a yau asabar masu adawa da juyin mulkin sojoji a myanmar sun ci gaba da shirya wata gagarumar zanga-zanga ta rana takwas a jere inda kuma aka ci gaba da kama masu sukar gwamnatin sojan lamarin da ke ƙara fusatar da jama'a akan kama zababbiyar shugaban ƙasa hausa soci dubban jama'a sun taru a cibiyar kasuwanci a birnin yangon yayin da masu zanga-zanga suka bazu a titunan babban birnin nepita da birni na biyu mandale da wasu garuruwa wuni guda bayan zanga-zanga mafi girma da aka gudanar a ƙasar da ke kudu maso gabashin asiya ku daina sace mutane cikin dare kuna garkuwa da su wannan wani rubutu ne a cikin kwalaye da masu zanga-zanga suka rike a yangon a matsayin martani ga yawan kame-kame da ake yi a cikin wannan lokacin a jiya juma'a ofishin kula da haƙƙin bala'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta ce sama da mutum ɗari uku da hamsin ciki har da 'yan raji da wasu jama'a aka kama a myanmar tun bayan juyin mulkin ranar ɗaya ga watan fabrairu inda ake zargin su da aikata laifi ba ta hanyar da ya dace ba Wani jami'i a cikin rukunin masu bincike daga hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO da suka je China domin gano mafarin cutar coronavirus ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa China ta ki hannunta bayanai akan batutuwan coronavirus 174 da aka fara ganowa a huskan farko ta kullar wannan cuta a birnin Wuhan. Dominic Daya, ɗan asalin Australia masanin cuta mai yaduwa. ya ce an baiwa rukunin takaitattun bayanai amma ba gundarin bayanai da suke bukata ba wanda suka hada da tambayoyi akan marasa lafiya da matakan martani da kuma sharhi akan martanin daya ya ce rukunin ya hakikance wurin tambayar bayanai ya kuma ce ba shi da cikakken hujjar da rukunin bai samu bayanan da yake bukata ba amma kuma ya ce jami'an who suna ganin sun samu wadatattun bayanai fiye da abin da suka taba samu a shekarun baya oxford da kamfanin har da magunguna ta astrazeneca sun sanar cewa za su gudanar da gwajin rigakafin coronavirus a kan kananan yara 300 an jima kaɗan baba ya kuma makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leka a ɓangaren rahotanninmu a jamhuriyar nijar kungiyoyin rajin kare haƙƙin demokuraɗiyya sun fara yi wa 'yan ƙasar hannun kan mai sanda bayan la'akari da sabon salo da 'yan siyasa suka bullo da shi a wannan lokaci na yakin neman zaɓe. wakilin murya amurka a yammai bar barma ya aiko mana karin bayani lura da yadda 'yan siyasa suka fara amfani da wasu kalaman da ka iya tasiri a kawunan magoya baya wajen tayar da zaune tsaye a wannan lokaci da yakin neman zaɓe yakan kama a nan nishar ya sa haɗin gwiwar cdr kiran taron manema labarai da nufin taka birki ga masu yunkurin shimfiɗa wannan sabon salon siyasa kamar yadda kakakin waɗannan ƙungiyoyi anda garba musa ya mana ƙarin bayani kana ganin akwai gungu na 'yan siyasa waɗanda ka zakkuwa da sun samu hili an buɗe kamfani suna gayin kallamai waɗanda ba su dace ba suna gayin kallamai irin na santar da na tsaye suna kira ga 'yan ƙasa kamar a yi wani rikici ko a yi tashin hankali zaɓe in kawo ba su samu ba shi na muka ƙara kwatanta ma 'yan Nijar duk da musa sun sani kasu saurari wannan batu wanda bai dace ba su yi aiki da dokoki na ƙasa su yi aiki da doka wa gata mu ta kwada electoral kundi na zaɓe kuma su mutunta irin ga dokoki na zaɓe don mu ƙara ba mu zama misali cikin duniya muna kira ga duk 'yan nijar duk inda suke kar su saurari batu da inda su hitowa inda ba na ƙwarena ba su yi aiki su san da bori guda ne muke masu tsahi ba mu da wata ƙasa ban da nijar da 21 ga wata su hito dahi su yi zaɓe su zaɓi shugaba wanda zai kai ƙasar mu gaba shi ma shugaban ƙungiyar kare hakkin ɗan adam ta da son Allah da bashi ya ce akwai alamar kaucewa ka'ida a yanayin da yakin zaɓe yake gudana a halin yanzu. Babban mutum wanda ka san kai da kanka kasan ya bauta ma ƙasa sai ka zo ka ci zarafin shi kuma ka san haji ko kishiyara. To kaga irin irin wannan abin shi wai ka eh, eh, rikici wannan siyasa a Venezuela wannan zage-zagen. To ya kamata 'yan siyasa su ma mutanen su magana su tabbata siyasa ba zancen cin mutunci ba ne. Wannan abubuwan da suka yi na zage-zage na cin mutunci ya kamata a daina shi kuma su tabbata akwai doka ba wanda a bisa. Kasashen duniya sun yaba wa nishar da jama'ar ta saboda yadda zaɓukan watan Disamban 2020 suka gudana cikin kwanciyar hankali. Dalili kenan ake ta jan hankulan magoya bayan bazun Muhammad da na Muhammad Usman su fawa zuciyarsu ruwan sanyi. Dangane komai na zagaye na biyu na zaben 21 ga watan Fabrairu ya gudana cikin kwanciyar hankali ta yadda wanda ya sha kaye a wannan fafatawa zai rungumi kaddara ko kuma ya bi hanyar da doka ta tsara wajen kalubalantar sakamakon zaɓe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida silamu Muni Barma yanzu kuma ga Baba kuma Makeri ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. wani harin kunar bakin wake da aka kai da mota ya kashe akalla farar hula guda kana ya jikata wasu guda bakwai a mogadishu babban birnin somaliya da safiyar yau asabar fashewar da ta auku a kusa da wani shingen jami'an tsaro ta lalata akalla motoci da dama a cewar hukumomi da shaidun gani da ido wani mai magana da yawun 'yan sanda ya faɗa cewa direban motar ya ki ɗaukan umarnin da aka bashi da ya tsaya nan take sojoji kuma suka buɗe wuta akan motar yayin da motar take kutsawa ta wuce shingen farko kafin ta isa ga shinge na biyu sai dai babu wani da ya ɗauki alhakin kai wannan harin nan da nan harin ya faru ne a kusa da ginin majalisar dokoki da kuma fadar shugaban kasa kungiyar al-shabab a cikin wannan lokacin ta yi barazanar kai hari a rumfunan zaɓe a lokacin zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a ƙarshe kungiyar tarayyar turai ta yi kira a yau asabar ga china da ta janye takunkumin da ta ɗora wa shirin labaran duniya na bbc a wani matakin martani na kwace izinin ɗaukar labarai da birtaniya ta yi wa kafar yada labaran gwamnatin china tarayyar turai ta faɗa a wata sanarwa cewa matakin beijing ya ƙara kuntatawa 'yancin faɗar albarkacin baki da kuma damar samun bayanai a cikin iyakarta kane ya saba wa dokokin ita china kanta da sanarwar ƙasa da ƙasa akan 'yancin bal'adama. sanarwar ta kuma ce sanarwar da hong kong ta bayar cewa kafar yada labaranta za ta daina daukar shirye-shirye daga bbc yana ƙara gurgunta 'yancin walwalar faɗan albarkacin baki da ke faruwa a yankin da ba shi da cikakken 'yanci na cin gashin kai tun bayan kafa wata dokar tsaron kasa da aka ɗora wa yankin a shekarar da ta gabata. to a gaida baba yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A Najeriya adadin Fulani 'yan gudun hijira da kudancin kasar zuwa jihar Kaduna na ƙara ƙaruwa a yayin da shugabannin Fulani ke nuna damuwa game da abin da ka iya biyo baya. Ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikara ya aiko mana. bayan ba da wa'adin da fulani makiyaya daga daji da gwamnatin jihar Onda ta yi a kwanakin baya. wasu fulani suka fara ƙaura zuwa arewacin Najeriya domin neman matsuguni a ɓangarori daban-daban. Shugaban ƙungiyar miyatta Allah ta fulani a jihar Kaduna Alhaji Haruna Usman Tugga ya ce yanzu haka akwai fulanin da suka yi ƙaura akalla guda dubu hudu a kudancin jihar Kaduna. Suna baje nan dazukan nan wasu a gire za wasu a hanya. Yanzu a kaciya an samu magidata gari da hamsin. Iyalin sun kai wajen dubu hudu. Sun to da dabbobinsu ne? Eh, dabbobi na baya. Ba ganin kila cewa wannan kuma zai kara kawo wata damuwa tunda wato dan guraren da ake kiwon ma kila zai zo ya kaɗan. Eh mana dole zai yi ina wurin kiwo ba wurin kiwo ai matsaloli ne kawai zai sa ka taruwa iri iri. Yanzu menene babbar damuwa ku? Eh damuwar mu yanzu a na farko tukuna abin da za su ci kuma suna baje a waje da yara kanana. Kaga na farko tukuna a taimaka musu daga nan sai kuma a shawara duba menene kamata a yi domin kaga wurin nan zai ci gane da a ya za a yi. Tuni dai wannan tururuwar Fulani zuwa kudancin jihar Kaduna ta fara kawo fargaba musamman dai ganin yadda yankin ke yawan fama da rikice-rikice. Sai dai duk da haka kuma masana harkokin tsaro na ganin hakan ka iya zama sanadin kawo ƙarshen matsalolin tsaro a kudancin Kaduna. manjo hayashin mai ritaya na cikin masana harkokin tsaron da ke da irin wannan ra'ayi akwai aiki ga hukumominmu musamman a nan arewacin najeriya sai dai kuma har ila yau suna iya amfani da wannan dama a samar da zaman lafiya a shi wannan yanki dalili ko shine yanki ne wanda ya daɗe yana fama da wannan rikice-rikice tsakanin fulani da suka jilu to kasancewa waɗannan fulani masu tarin yawa da suka zo wannan wuri zai iya yiwa su waɗannan yan gari in sun karɓe su an yi zaman lafiya da su sanadiyan su sauran fulani da ke zuwa daga waje suka kawo farmaki yanzu za su iya denawa ko dai ya Allah in waɗannan fulani da suka yi ƙaura suka sa baki a ku bari abin da kuke yi mu ma ga mu yanzu mun zama yan wurin nan kuma mutanen nan sun karɓe mu ko kuma ya Allah a'a kasancewa da kansu ganin ga yan uwansu sun zo wannan wuri suna iya daina kawo wannan farmaki amma dole kan gwamnati sai ta tashi tsaye musamman tun da sun riga sun zo to tun yanzu a nemi shugabannin su a zauna da su a nuna musu zaman lafiya ake so su yi matukar ba za su yi zaman lafiya ba to a nan ma fa ba za a kyale yanda suke so ba kuma a nuna musu duba da inda suka baro sannan diyan goma da ake musu shi kuwa shugaban kungiyar miyar ta Allah na jihar Kaduna Alhaji Usman Tigga cewa ya yi tunda dai akwai matsala to wajibi ne fa sai gwamnatocin arewa sun taimaka akwai damuwa kwarai idan an yi yawa za a samu damuwa domin ana tattalin zaman lafiyar ne amma ta kama dole ne kawai a karbe gare su shawara kenan gwamnonin nan su magana da gwamnonin su domin wannan abin ba zai zama alheri ba zai zama damuwa mai yawa mutane suna zaune wani bayan shekara sittin ai kowa ya ga abin da ya faru to a ce an yi shiru haka a kyale a ci gaba da wannan abu zai zama damuwa wannan matsala ta barazanar koro fulani dai ta sa wasu gwamnatocin arewa yanke shawarar tsara kiwo na zamani musamman ma dai ta hanyar turke fulanin guri guda da kuma samun musu kayayyakin more rayuwa abin da wasu kuma ke gani aiki ne mai wahalar da zai iya ɗaukar lokaci isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa lawal ikara har yanzu dai muna najeriyar inda masana da kwararru a ƙasar ke ci gaba da tafkan muhawara dangane da yin sulhu ko akasin haka da 'yan bindiga daɗi a jihohin arewa maso yammacin ƙasar daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina biyo bayan kara kasancewar matsalar tsaro irin na 'yan bindiga daɗi a yammacin arewacin najeriya wasu daga cikin gwamnatocin jihohin sun shiga sasantawa da 'yan bindigar zamfara wacce ta fara wannan sulhu ta ce kwalliya na biyan kuɗin sabulu a cewar zailani baffa mai magana da yan gwamnan jihar mulkin yakin sunkuru ne a ce maka wai wuta kawai ta zata yi maganin sa a duk duniya a tarihi babu inda aka taba samun nasara a wannan sai an yi zama a tebur an yi wannan sulhu din kuma ma'ana a nan shine abin da gwamnatin zamfara ta gani shine ta fitar da abin da ake kira carrot and stick approach duk wanda ya yarda da sulhun nan sai a zauna da shi lafiya wanda kuma bai yarda da sulhun nan ba a yi maganin sa abin da muke kenan kuma shine kawo mana wannan zaman lafiyar da har yau jama'a suna walwala suna zuwa kasuwannin su suna zuwa ofisoshi ana abubuwa har abu ya sauki a kan munin abin da yake faruwa a baya. Jihohi irin su Kaduna da Katsina da ke makwabtaka da Zamfaran sun ce babu ruwan su da wani batun sulhu. A baya nan dai babban malamin addinin musulunci Dr. Ahmad Gomi ya fara bin 'yan bindigar har cikin dazuka yana musu wa'azi. kuma na tambaye shi duba da yadda aka samu rarrabuwa tsakanin gwamnatocin jihohin da ke wannan shiya akan wannan batu na sulhu ko yanzu menene abin yi? A abu ne mai sauki nama ne aka kawo wani ci a soya wani ci a fife su. Me fife su yi fife su din shi. Me soya ya soya amma ga wanda zai aiki. Tun yaushe ake yaki da su. Me yakin yayi yaki. Me sulhu yayi sulhu mu ga wanda zai ci nasara. Amma yanzu kai takamaimai da ke ka gana da mutanen nan kana ga wani mataki ne zai fi yin tasiri. Ba wanda zai tasiri sai wannan sulhun nan domin me na gaya maka yanzu ba maganan wannan kama mutane da suke suna azabta mutane ana neman kuɗi kuɗin neman sayan makamai ne na yaki. Eh amma dokta wani suna cewar kamar mutanen nan sun saba da garkuwa da mutane suna samun miliyoyin kuɗi. Babu wani abin jin daɗi tare da su. Abinci ma da kyau suke ci. Sannan kuma kuɗin nan da yawa ma akwai mutanen cikin gari har jami'ai wanda suke tare da su akwai su suna karɓar kuɗin da ake garkuwa da shi. Masana tsaro irin su Eya Komodo Baba Gamawa mai ritaya na cewar a yi taka tsantsan. Ko irin waɗannan sulhu an yi su a baya kuma ba a ga wani fa'idan su ba to daga wannan ya riga ya shige kuma ba zai hana a yi wani abu a gaba ba saboda haka wannan sulhu da ake yi ba hurumi ba ne na wa'annan mutane hurumi ne na jama'an tsaro su suka san me ya kamata a yi ba yadda za a yi mutum ya ɗauki makami ya lankaya ya zo wurin da ake sulhu da shi wannan ba daidai ba ne a bar jama'an tsaron nan a goyi ba domin su yi maganin wa'annan abubuwa da ake yin su ba bisa doka da oda ba duk wanda ya ɗauki doka hannunsa dole a hukunta shi kuma dole doka ta aikin shi wa'annan jama'an tsaro a bar su yi aikin su ba daidai ba ne mutane su ga ayyukan da ba nasu ba ni hankali ni hattara mu ga wa'annan abubuwa a kai da a baya an samu nasarori a kai an daina abin da ake yi kuma mutanen da suka ɗauki doka a dole a hukunta su. yanzu dai abin jira a gani shine yadda za a samu tasiri ko aka sirri haka na yin sulhun ko kuma kin yin sulhun. hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan Maina na da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC A kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron a tashar mu ta biyo BOA a kan mita 200.5. Baya ga haka a kodayaushe yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a hausa.com ko sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na a dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. shirin a lafiya zai leka a kasar Ghana ne domin duban irin gangami da ayyuka da hukumomin kasar ke yi na neman rage yawan hatsarin ababen hawa. Hukumar kiyaye hatsira ta kasa ta National Road Safety Authority a Ghana ta kaddamar da wani gangami mai take Arrive Alive, ma'ana a iso da lafiya. Manufar wannan gangami mai take Arrive Alive ita ce rage yawan hatsarin ababen hawa a kasar Ghana. A cewar babban daraktan hukumar ta Road Safety Mrs. Mary Obri Yabuwa. Wannan gangami ɗaya ne a cikin ayyuka da dama da hukumar take yi na rage yawan hatsarin motoci a kan hanya da ke sanadiyar asarar rayuka da dama da kuma munanan raunuka da galibin mutane ke kai ga nakasa. shugabar taron safety ta ce ta gano cewa a cikin watanni uku kusa da na karshe shekarar 2020 an samu hatsira da dama akan hanyoyi a kasar ghana ta ce hatsirin ababen hawan da munanan illa da yake yi wa al'umma suna faruwa akan kowane dan adam don haka ta ce dole ne a dauki matakai na dakile su dalilin haka ne kuma ya sa hukumar take ilmantar da direbobi da kuma fasinjoji mrs obriyebuwa ta kara da cewa wannan gangamin na musamman ne saboda a karin farko aikin hukumar ya samu gagaruman karbuwa wurin kafafen yada labarai da ma wasu ayyukan kafafen yada labaran kamar tallace-tallace da shirye-shirye na musamman da raki a dakunan watsa shirye-shirye da zuwa inda jama'a suke da yin shela da karfafa aikin doka da tattaunawar masana da ganawa da jama'a a duk yankunan kasar da gundumomi da ma unguwanni. a don haka ta yi kira ga kowa ya rungumi wannan gangamin da hannu biyu biyu inda ta gargadi jama'a cewa kowa ya bada gudunmuwarsa a matsayin mu na masu amfani da hanya mai magana da yawun hukumar kiyaye hatsira ta ghana kwami koduya ya ce ko da yake ba mu kasancewa a cikin motocin da suke fadawa cikin hatsirin amma dai sukan tattauna da mutane da suka tsira da rayukansu kuma suna bayyana musu musabbaban hatsirin in nine out of ten situations you have surviving victims telling you what they observed on the trip which they found to be unhealthy but didn't have the courage to speak. Yace tara a cikin goma na mutanen da suka tsira da rayukansu a cikin hatsari sukan faɗa mana cewa suna ganin abubuwa da direbobi ke yi marasa kyau da ka iya jefa su cikin hatsarin amma kuma sai su ja bakinsu su yi shiru har sai ya kai su ga hallaka. A don haka muna kokarin ƙara irin waɗannan mutane a cikin gangami da muke yi. So as a passenger that is your responsibility. a to matsayinka da fasinja, alhakinka ne ka tabbatar da direba ya kai ka inda zaka je cikin lafiya. Don haka idan ka ga yana abubuwa marasa kyau ko amfani da waya ko wani rashin da'a da yawan gudu yana kokarin satar hannu da gudu cikin dare bai dace ba ka kama baki kai shiru. It doesn't pay galibi dai akan dora laifin hatsirin ababen hawa akan direbobi musamman matukar motocin haya da ke tafiya zuwa wurare masu nisa sai dai ana zargin hukumomi da rashin sa ido akan ayyukan direbobin domin tabbatar da sun bi doka da oda a cikin aikinsu batun da ya sa mai magana da yawon hukumar kiyaye hatsarin kodu yake cewa The law now mandates the authority to regulate the transport sector, which means that Um, yanzu dokar kasa ta bai wa hukumar kiyaye hatsara ta road safety hurumin kula da tafiyar da ayyukan sashen sufurin kasar wanda hakan ke nufi masu tuka motocin kasuwar za su koma karkashin kulawar hukumar wanda a halin yanzu ba haka lamarin yake ba akwai babban gibi wurin sa ido a kan ayyukan direbobin 'yan kasuwa saboda ba wata hukumar kasa da ke kula da tafiyar da ayyukansu lallai wannan abu zai canza karkashin sabon alhaki da aka baiwa hukumar and that is about to change with the new mandate of the authority. Shi ma shugaban kasar Ghana Nana Ado Dankwa Akufa Ado ya bayyana damuwarsa irin barnar da yawan hatsarin ababen hawa ke yi wa tattalin arzikin kasar ta hanyar asarar rayuka da kuma munanan rauni. Last year, I set up an interministerial committee composed of the Minister for the Interior, ya ce a shekarar da ta gabata na kafa wani kwamitin ministoci da ya hada da ministan harkokin cikin gida da ministan hanyoyi da manyan hanyoyin kasa da kuma ministan sufuri su tantance su kuma ba da shawarwari akan yadda za a rage yawan hatsarin ababen hawa a cikin ƙasar to deal with the increased rate of road accidents in the country. To saboda lokaci za mu dakata a nan, amma dai za mu ci gaba da bibiyan gangami da ayyuka da mahukunta ke yi na rage yawan hatsarin ababen hawa a mu masu tasowa. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya ku makeri daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. a gaida Baba Yakubu Makeri yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Za mu fara da sakon Usman Shitu Mahuta karamar hukumar dume jihar Katsina Najeriya da ke hakika yau Asabar yau take ranar rediyo ta duniya. Babu shakka mu masu sauraro muna alfahari da wannan rana domin kwa rediyo ta kawo mana gagarumin ci gaba a rayuwar mu Sauraron rediyo na da alfani sosai. Ta hanyar rediyo ne talaka ke sanin 'yancinsa sannan shugabanni masu mulki su ji koken talakawansu. Jingina ta musamman ga gidan rediyon muryar Amurka a kan irin muhimmiyar rawar da kuke takawa na wayar da kan al'umma a faɗin duniya. babu shakka rediyo ta zama ne ga gidan kowa gaba dai gaba dai rediyon murya amurka sai kuma sako daga ahmadu abacha macina da ce salam murya amurka matakin da gwamnatin kasar chad ta dauka na jibge dakaru dubu daya kan iyakokinta da kasashen jamhuriyar nijar da burkina faso da mali don yaƙi da 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi da ke kai har-haren sarukan noke a waɗannan ƙasashe ya yi daidai kuma abin yabawa ne da jinjina Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu Allah kuma ya kawo mana ƙarshen tashe-tashen hankula na 'yan bindiga a ƙasashenmu na Afirka baki ɗaya amin summa amin sai kuma sakon isa lawal girgir magajin garin girgir jihar yoban najeriya ya ce shirin sulhu da gwamnatin jihar zamfara ke yi da 'yan bindiga hakan ya dace matuka sai dai wani hanzari ba gudu ba ya kamata 'yan bindiga su yi tuba na fi bilillahi amma ba tuba mu zuru ba sai kuma sako daga hassan dogon fashi ba tsari daga jihar katsina ya ce assalamu alaikum biyu hausa albarkacin ranar rediyo ta duniya A yau zan yi amfani da wannan rana ta rediyo domin isar da sakonninmu ga mahukunta a Najeriya da su kara bamu dama mu ci gaba da faɗin albarkacin bakinmu. Domin faɗin albarkacin baki yana da matukar amfani ga al'umma. Da fatan al'umma za mu rinka faɗin gaskiya abin da ya faru domin kaucewa haddasa rikici a tsakanin al'umma. sai kuma sako daga jamilan ado salati goma ga annabar jau fati ado salati goma ga annabar jau suka ce shugaba buhari ya kamata ka gauta takawa masu cin zarafin fulani makiyaya birki tun abin bai kai kasar mu ga lahaula ba domin tsalle ɗaya ake yi a fada rijiya amma sai an yi tsalle miliyoyi ba a fito ba madalla Muna farin cikin sanar da ku cewa sashen Hausa ne BOA zai soma a gabatar da wasu sabbin shirye-shirye daga ranar 15 ga watan nan na Fabrairu kuma ga ɗaya daga cikin sababbin shirye-shiryen. Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba daukan ba ba komai ba ne saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne. To wallahi su sani wa'anne 'ya'yan talakar da suke ko uwo su su sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka. Yanzu kuma bari mu je ga zangon shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice. To baballe a ƙarshe Majalisar Dattawan Amurka ta ci gaba da zama da safiyar yau Asabar a matsayin kotu akan batun tsige tsohon shugaban kasa Donald Trump. masu shigar da kara daga majalisar wakilai da lauyoyin trump babu wanda ya bayyana niyyar gabatar da shaidu lamarin da ke nuni da bangarorin guda biyu za su kawo karshen muhawarar da suke yi a yau asabar kana ba da bata lokaci ba kada kuri'a zai biyo baya a ranar juma'a lauyoyin trump sun kammala bayanan kariya da suke baiwa tsohon shugaban kasar na amurka inda suka mutunta cewa bai ingiza taron jama'a su kai mummunar hari kan majalisar dokoki a ranar shida ga watan janairu to masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu a madadin baba yakub makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma hail da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake cewa mu tara ashirin mu na dare idan allah ya kai mu